Yau salamu alaikum ‘yan uwa Nijar Bugu Mabel Jawara ya hudu labari da Mali da Burkina da Nijar sun haɗa kansu za su hudu kuɗinsu. Kuɗin nasu kuma sunan shi Sahel. Kenan insha sha Allah nan zuwa lokaci kaɗan za mu fara aiki za mu fasa aiki da sefa za mu fara aiki da sabon kuɗinmu wanda ake kira suna Sahel. ‘Yan Faransa ya Sahel a Pivo Amil Faran. Gashi nan shine wannan mutum yake explique. Bugu Mabel Jawara. Don sabon kuɗin Nijar, Mali da Burkina sunan shi Le Sahel. Insha Allah rabbi. Ƙarin haske game da shi wannan kuɗi na Sahel eh, da aka kiraye shi waɗanda ya haɗa ƙasashen da suka haɗa Burkina Faso, Mali da kuma Nijar eh, da yake kowa ya san wannan ƙasashen sun shiga takaddama a 'yan kwanakin nan na baya-baya da ƙasar Faransa musamman ma tun abin da ya faru a ƙasar Nijar na 26 ga watan Yuli da ya gabata. eh, dangane da hakan abubuwa sun kai yana iya cewa kura ta kai bango. Hakan ya sa waɗannan ƙasashe suka haɗu don hudu wannan kuɗi nasu na Sahel, Muni Sahel wato kuɗi mai suna Sahel. Wannan kuɗi eh, darajar shi aƙalla ɗaya ma'ana aka ce Sahel ɗaya kamar alal misali a ce ɗaya ɗayan shi shine yake komawa shiga guda na kuɗin eh, sefa ta mu ta Nijar ta da. Wadda nan gaba da ita za a ringa aiki kenan na ce a da a yanzu kamar kuɗin sefa na yanzu in aka buga ɗaya kamar misali a ce naira ɗaya ko dola ɗaya zai tashi in za a yi canji wannan sahel ɗin ɗaya sai ka bada ta in ka bada ta a ma canji sai an baka shika guda kenan in kana da sahel dubu yakin tashi a shika kamar a iya cewa miliyan guda. In kana da sahel ɗari za a iya baka jika ɗari alal misali. Kenan wannan wata babbar daraja ce da aka samu ta ƙarfafa al'amarin kuɗi musamman ma a tsakanin ƙasashen nan na Nijar, Mali, Burkina Faso. wanda kuma jajirtattun mutane ne da suka kafe cewa suna son sauyi su ga kasashen wannan nasu sun ci gaba musamman ma kan al'amura da suke faruwa a matsayin ka na yankin Sahel ko el yankin Sahel ya kuka ji da wannan sabon kuɗi da ake shirin ƙirƙirarwa nan da ba da wani lokaci ba wanda ana ga hakan zai ba da damar yankin Sahel ya huta daga halin ha'ula'i da yake ciki eh, na talauci wanda can daman ma kuɗin da ake kera a Faransa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke da kasar da ci gaban yankin Sahel ko kuma duk ƙasashen da ke amfani da kuɗin sefa. Sai mun jira ra'ayoyinku 'yan Afirka 'yan yankin Sahel. Bonjour, vaillant peuple du Niger, soyez bénis, soyez salués, vaillant peuple du Niger. Beaucoup m'appellent Diawara vient de faire la nouvelle, vient de faire sortir la nouvelle. selon laquelle les États membres du Sahel vont bientôt faire sortir leur monnaie <clears throat> dénommée Sahel. Un Sahel égale à 1000 francs CFA. Deux Sahel égale à 2000 francs CFA. Donc, on va laisser tomber les CFA pour utiliser le Sahel. Et les pays qui ont aidé, les pays membres du Sahel à créer cette monnaie sont la Russie, la Chine, l'Inde. Donc les pays membres du BRICS, c'est eux qui soutiennent cette monnaie et leur objectif, c'est la dédollarisation. Faire chuter le dollar et faire en sorte que la monnaie Sahel puisse dépasser le dollar et l'euro. Et leur objectif, c'est de développer les pays membres du Sahel. Les pays membres du Sahel auront désormais le même passeport, la même monnaie, les mêmes bailleurs. Donc, Banque mondiale et autres, on n'en a plus rien à foutre. Et nos bailleurs, désormais, seront les pays membres du BRICS. Que Dieu protège et bénisse le Sahel. Amen.